kai jama'a inda ranka aka ce ka sha kallo a nan kuma wani saurayi ne mai suna abubakar garba a can garin kebbi state wato a wani ƙauye da ake kira da asarara wato nasarawa inda aka kama shi da ya yi shigar mata har ya shiga gidan wata matar aure da niyyar zai yi lalata da ita dubun wannan saurayi ta cika ne sakamakon a shi wannan mai gida da Allah ya ba shi sa'a mai suna Aliyu mai suna mai suna Aliyu Hakimi na garin Asarara Allah ya bashi sa'a ya kama wannan mutumi a cikin gidansa inda ya yi shigan mata kamar inda kuke gani da hijabi kuma ya shigo gidan da niyyar ya lalata da matarsa a nan ne fa ba su yi wata-wata ba suka ɗauke shi zuwa a ofishin caji ofis na 'yan sanda da ke garin a sarara din a can nasarawan jihar kebbi da domin ya girbi abin da ya shuka kuma bayan kai shi wannan ofishi na 'yan sanda wato sufaito faruk muhammad wani sanda mai gabatar da ƙara ya gurfanar da shi a wata kotun shari'ar musulunci a inda kuma alƙalin ya tuhume shi da wannan laifi na shiga da ƙurin yin lalata da matar aure inda kuma shi abubakar garba bai musa wannan tuhuma da ake yi masa ba a gaban alƙalin shari'ar musulunci kai ku tausake ku gaba ɗaya Ya uwa ku zo ku ji kalmar gaskiya amma fa in ko kuna san gaskiya to sakamakon wannan laifi da kuma ansa wannan laifi da shi wannan a tahaliki ya yi mai shari'a na kotun shari'ar musulunci da ke nan garin kebin ya ce a kai shi gidan gyaran hali na sati daya kan sannan an gama tattara duk bayanan da za a tattara a sannan kuma a dawo da shi inda za a yanke masa hukunci na abin da ya yi to allah dai ya kiyaye kuma ya kamata magidanta da sauran al'umma su zamana sun kula suna kula da gidansu tunda an ce shi mugu ba shi da kama ko da mace ce kaga za ta taho gidanka kaga baka fahimce ta ba baka san ta ba baka yadda da ita ba ya kamata ka tsayar da ita ka tambaye ta gurin wa ta zo kuma ina za ta je me za ta yi ba laifi ba ne a cikin irin wannan halin rayuwar da muka tsinci kanmu sakamakon mugu